أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل إليهم ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يذلهم ضلالا بعيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة أربعة مجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد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 muna rana ta shirin da hudu ko da uku da uku shirin da uku kuma muna cikin wannan sura suratul nisa'i muna aya ta hamsin da takwas babu shakka jiya mun yi bayani akan waɗanda suka yi imani suka yi kwana kwarai Allah zai shigar da su aljanna bayan haka nan sai bayani ya ci gaba na إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس للناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا آه وانا آية تاجدا أكون عثمان بن أبي الهتى وانا النبي رحمه صلى الله عليه وسلم lokacin da aka yi fatuhu makka annabi ya zo ya shigo hafar fajar ka'aba da raƙuma ta ya durkusar da ita nan wurin da an maɗa wurin da ake da wasu yake ma Usman kawo makuli na ɗaki Usman da wata riwaya makuli na ga mahaifiyarsa ya zo ya ce ta ba shi makoli ta ce wa za a buɗe ma ɗaki ta ce muhammadu ta ce ba ta ba su ta ce ko ki ban makoli ko in sare miki wuya to ta ba shi makoli wannan ita riwaya farko ta biyu an ce ya ba da makuli ya ɗauko makuli ya su basuwa sayyidina ali ya kama hannu ne ya murde ya anshi makuli ya bude wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce riwaya ta to ni ke waruwa bayan annabi ya kare to shi na aya sai Allah ya jidda aya summa shara'a bi bayani hibzul amanat sannan Allah ya shiga a cikin bayanin tsare amanoni wa raddiha ila ahliha da mai da amana zuwa ga masu ita iz bi zalika ri'ayatu huququ du'afa don da wannan ake samun tsara haƙuƙukan masu rauni allazi huwa mawdu'u sura wanda dama shi sura ke karantarwa tsara haƙƙin mai rauni faqala inna allaha ya'murukum Allah yana umurninku an to addul amanat ku bayar da amanoni ma'atumintun alaihi abinda an ka amince muku akai min hukuki na haququka ila ahliha zuwa ga masu ita amana Allah na umurnin ku ku bashi ta ga ma'abutanta wa huwa shamilun li kulli ma'tumin al-insanu alayhi wannan ya haɗe duk abinda an ka amince mu mutum akai ne ya bada amana min malin na dukiya wa gairihi da wani wa min al'amanati akwai daga amana alaman wuliya amran nasu bisa ga wanda an ka jibin tama al'amarin mutane an yi hukum bainahum bil adli shi hukumci tsakaninsu da adalci wa huwa qawluhu ta'ala ne zancen Allah wa za a hakamtum in za ku yi hukunci bayanan na tsakanin mutane ya murkumullah Allah na umarnin ku an tahkumu ku hukunci bil adl da adalci in za ku hukunci to ku hukunci da adalci inna Allah lalle ubangiji ne in ma zuku bi ma dalla da abin da yake muku wa'azi da shi fihi digamun mim ni'ima fima an almasufa al-mausufa ay shay'a ma da abu ya izukum bihi wanda Allah yake muku wazi da shi ta'adiyatul amana bayar da amana walhukumi da hukumci bil adl ya adalci inna Allah kana sami'a lalle Allah ya zan mai ji bima yuqalu ga abin da ake faɗa basiran Allah ya zan mai gani bima yuqalu ga abin da ake aikatawa waga aya ji ta mai da mun ka ambata akan Usman bin Abi al-Hasan akan dan mabudin Ka'aba lokacin da ya amso shiga uwa ta yi ko lokacin da sayyidina Ali ya anshi shiga hannu nai bayan an kare duk abin da ake karewa sai Abbas ya yi magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na gwada a hada makulin Ka'aba da siqaya shayar da alhazai duk a lokacin da yake wannan magana sai aika ta jira abin ga da kun ka ansa na makuli ga wannan bawan Allah amana ta ku miƙa amana ga mai ita annabin rahama sallallahu alaihi wasallam sai amshi makuli daga hannun sayyidina ali ya kira Usman bin Abi dalha ta ce mai ga ta haka haka ne da dan ga ta ga hannunka da dadda tabbatatta ba an fita ga hannunka har bisa ga yau zuri a gidan makuli na ga hannunsu wannan aya ita ta jida kan wannan matsala amma aya ta jalizar ta ga duk abin da a amana al'ibratu bi umumi lafzin la bi itibari sabab sannan akwai ummu hasul amanat uwayen amanoni fi al-ahkam al-khamsa a cikin hukunce hukunce biyar akwai ajiya akwai kintuwa akwai jingina akwai ijara akwai aro waɗanga su a ummu hatul amanat yan an ka baka ajiya amanata in kai tsintuwa amanata yan an ka baka jingina amana ta in an ka baka ijara amana ta in an baka aro amana na waɗanga duka in ka ƙare ka mayar to bayan haka in an ba mutum amana in ya kwake amana bai yi ganganci ba to in ta halaka ba zai ya kai ba amma in an ka samu ganganci yana biya malamai sun tsara waɗanda ba su biya game da amana in an ba su wajen goma sha bakwai mutum ɗaya ɗaya wanda ba su biya in an ba su daga cikinsu akwai uba daga ciki akwai wasiyi akwai dillali wasiyi كالأب والوصي والدلال ومرسل صحبته بالمال الله يبارك نعم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ومن amanati akwai daga amana a wato yarda da hukumin Allah da hukuncin Allah amana na mutum yarda da hukuncin Allah li'annahu ahadun ahadallahu huwa domin shi alkawali na wanda Allah alkauce shi shi shine qaulu ta'ala ya ayyuhal lazina amanu adi'u Allah wa adi'u rasula wa ulul amri minkum Allah ya kira masu imani da ɗai irin wannan aya in ta madaniya ta domin ba ce ya ayyuhan nasu ba an ce ya ayyuhan lazina amanu in an ka irin wannan nida'i to ana madina ya ku masu imani a Allah kuwa Allah da'a wa adi'ur rasul kuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama biyayya ga abin da zo muku da shi daga wajen Allah Ku ulul amri minkum ku yi ɗa'a ga ulul amri minkum ulul amr sune wato ai alwulatu majibinta al'amuran mutane shugabanninsu na hukuma shugabanninsu na malamai idza amarukum bi da'ati lahi wa rasuli amma in sun umurce ku da da'a wa Allah da manzon Allah fa in tanaza'tu amma in kun kai jayayya ikhtalafun kun kasawa ba fi shi cikin wani abu wanda yake ga wanda yake wanda yake ga wanda yake wa rudduhu ila Allah kuma da abin nan zuwa ga littafin Allah ayi laki tabi wa rasuluhu kuma shi zuwa ga manzon Allah muddata hayati muddar rayuwar manzon Allah in yana da rai a ɗauki matsalar na kai gare wa ba'adahu bayan annabi ya wuce ila sunnati kuma zuwa ga sunnar manzon Allah ai ikishufu alaihi minhuma ku yi ku kuranye matsalar nan daga qur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in kun saba ga wani abu kun kai jayayya dauki abin nan a gitta ga Qur'ani a dauki abin nan a gitta ga manzon ga hadisin manzon Allah to ga Qur'ani in an ka gitta kai da an kai sabani gare ka ba bayanin ka aka so ba ga sunna kai da an kai sabani gare ka ba bayanin ka aka so ba fassara fassarar magabatanka yaya wane fassara kaza fassara ya wane fassara domin in takata ko gidanku wani bai da mallami yake ba to na yanki da magana ka ba ta yanki jaya. Allah ya gane da mu shar'in mai zuwa ga Qur'ani da Sunna in kuntum tu'minuna billahi in kun zan kuna imani da Allah wal yawmil akhir da ranar karshe zalika ay arradu ilayhima mai zuwa ga Qur'ani da Sunna khairul lakum yahi gari ku min tanazu'i daga jayayya wal qawlu bil ra'yi da magana da ra'ayin kanka wa ahsan tawila kuma yahi kyawu ga makoma ma'alan makoma wa akibatan da karshe Allah ya gane da mu wannan aya ta jida lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ɗibi gabrin wasu jama'a ya iza karaya zuwa yaƙi cikinsu sai annabi ya shugabanta musu abdullahi bin huzaifa huzafa abdullahi bin huzafa annabi shugabanta musu shi a shugaban wannan saraya ya ce shin kun san wajibi na kuma mini da'a suka ce eh mun san wajibi na mai ma da'a wajibi na suka ce awo yace to dole abin na umurce ku koyi sun kace ya haka sai ce to na umurce ku a sai kowa shi dai shiyo yanga kowa shiyo ice bakin aiki ne shi doko an ka sai an ka yi itace ba kowa doko bakin karfi ne aka an ka jibi an gama tara itace sai a samu musu an ka hura musu wuta ce to ku shiga ciki wasu sun yi ne su haɗa wutar don ɗa'a wasu kuwa sun kace a'a mu ba mu shiga wuta domin rashin domin in wuta shi ya kawo mu muka bi manzon Allah wuta ba musu mu shiga sai da sai an ka samu duka kowa bai shiga wuta ba da aka dawo sai aka haɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin da ya gudana da shugaba ya ce a shiga wuta amma an ke shiga sai manzo Allah ya ce kunkuru nan annabi ya ce ai la da'ata li makhluqin fi ma'asiyatil khaliq wannan hadisi kuna karanta ya kun cikin a afadari babu da'a ga makhluqi abokin halitta a wurin saba mu mahalicci Allah wannan shi a musabbabin yin wanga hadisi domin hadda magana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana da magaza in annabi ya magana akwai dalilin da sa annabi ya ta to wannan shi dalilin wannan hadisi Allah ya gane damuwa anan lokacin da Allah umurci shugabanni da yin adalci kuma shugabannin nan daga cikin waɗanda a sarakuna masu mulki sannan ya umarci al'umma da yin da'a gare su da su da malamai to halkawaci bisa ga cewa abinda an wajibi na da'a gare su shugabannin da malaman ma damu alal haq matuƙa suna kan gaskiya matuƙa sun ka bauɗe to kafa wadda ta ce a da'a gare su ta lalace Allah ganar da damuwa.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 قال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا shin kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba gani ba zuwa ga waɗanda da ke riya suna camu mun imani bima unzila ilayka ga abinda anka jissuwa zuwa gare ka wa ma unzila min qablika da abinda anka sabkar gabaninka amma ta tare da haka yuriduna suna nuna an yata haka musu kai hukuncin su ila daguti zuwa ka abu dan asharaf tsagoto su ɗauke hukunci daga manzon Allah su kai hukunci ga tahiri su mutu hukunci ba ga wannan ba tafsirul goya ne mai yawan Allah ka iyaka huwal kahinu shine boka wa shaidan shi da shaytan wa kullu ra'atin fi dalalati da duk shugaban bata ana ce mai dagoto duk wanda a shugaba ga bata in kake mai dagoto daidai kake kuma wa qar an umurce su fa an yakfuru su kafirce bihi da shi wala yuwalu kar su bijirince shi muna tare da kuwa ruwaya an ruwaito annahu iktasama yahudiyyun wa munafiqun wani bai yahude tan gariya yayi jayayya da shi da wani munafikin Allah shi ya ce musulmina amma munafikina to sun jayayya ba yahude yace mai jayayyar ga da muka yi da kai shin abin da zai raba ta ina kai yadda muka yi amuna hukunci yace bai hude kai ina kai yadda sai bai hude ce na yadda muka yi inda Muhammadu Rasul sallallahu alaihi wasallam sai munafiki yace a shi bai yadda ba musulmi na da shi aka samu sallah munafikin Allah yace shi bai yadda aka ina manzon Allah ba a kai inda ka abu dan akar oh oh Nisa don ka abu shi na shari'a ya karbi rashawa sai an ce ya bashi kuɗi a bashi gaskiya munafiki bai hudin gaci a mu dai sai manzon Allah shi ka hukunci da gaskiya to bai hude sai rinjayi ga munafikin da tahiya sai an ka sai inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko aka yawo sai suka zo da manzon Allah manzon Allah ya ce a biya bahasi an ka biya bahasi ba yahudi ya koyi magana annabi ya tambayi munafikin ce kai abin gada bai hude wada gaskiya na shi haka nan ya manzo Allah fa qadali yahud sai annabi ya yanke hukuncin bai hude shi adda gaskiya shi adda kayan ga yace bai hude rufe kanka munafiki ya tashi ce ya manzon Allah ce na amince ni ban yarda ba falam yarda al munafiqu munafiki bai yarda ba da suka yi to waje ya dawar dawar sai bai hude ce mai mi a sauran jayayya kai ce a shi suna da afil afil yace yace ina da kana kai afil yace azai na inda wajen sai na Umar wargiya ya kasa bai hude yace duk inda za kana na yarda tunda Muhammadu hukunta da ina da gaskiya mutane bai daddara ba fa ata ya Umara suka zo ma Umar da suka zo inda sai na umar suka iske shi ya kai sahabi manzon Allah ce na'am abin da ya kawo mu ƙara a gare mu in ji munafiki umar ya ce mai to wadi fa zakara lahu yahudi zalika sai ba yahudi yawa sai na umar bayani wanda an kai yace jayayya ne kai da ni da shi amma da yayi jaye ta tura mun kai ƙara wani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya yanke hukunci da kayan da aka kai kara ga su ya bani sai umar ya baka yace ya bani fa qala lil munafiqi sai sai na umar ce munafikin ga shin aka zalika magana ga da bai hude haka nan na yace eh haka nan na fa qala na'am sai ce haka nan na sai sai na umar yace to ku dan jira ni yace amma ku taso dan nan a dawo ga hili an ka da ma an ka zaunar da munahiki nan an ka zaunar da bahude nan ya ce ma shi fir'aun ce ma bahude dan gwa matsa ko ma tangi kai ko kai ko kai ko mai bid'a baka kaya ka afin hukuncin manzon Allah ce ya ce shi eh, da kai afin nan inda nake ci awo ce to babu komai azai hukunci daidai yace zauna nan sai na Umar sai shiga gida da ya shiga gida ya dama yana da wani gwado kun san gwado ko ya ɗauko gwado ne ya laga sai ɗauko takobin nan nahi da tsakanin kanun kahirai sai ya sako cikin gwado ya toce ina mai bida a bashi kayan da an kai kara ce gane ya sami manzo Allah ce to sai sai na umar ya koma ta baya gare ya ware takobi na sai da mai ya ce to ni haka ne hukunci faka talahu ya kashe shi oh oh kai wa yuridu shaytan shaytan na nuhin an yajillu ya batar da su dalalan bata ba idan mani san shi anil haqiqa bari gaskiya sai na Umar yace shikenan na riga ni na yi hukunci a a sau ba an yi an kare ba ashe bata kwana ba yan uwan munafiki sai sun ka hada kai wasu sun to wurin sai na Umar suna neman a ba su wanka dan uwan su da aka ce a ba su jini nai zuwa irin tasu to ci gaba wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasul ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa wa idza qila lahum ya anka ce gari su ta'alu ku ila ma anzala Allah zuwa ga abinda Allah ya jefsuwa fil qur'an min al hukm na hukunci wa ku zo zuwa ga manzon Allah li yahkum bainakum dan hukunci tsakaninku ra'ayta al munafiqina yasuduna Allah yasuduna suna bijirewa yu'riduna daga barinka ila gare zuwa wani فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا فكيف يصنعون شيا يا ذات عيوتاوا أيوة Za a asabatuhum musibatu idan musiba ta same su ne uquba ma kaddama aidihim ga abinda hana ta gabata min al da kafirci wal ma'asi da saba ma Allah da sharkihim da barin su ala la yarda da hukumin Allah da hukuncin Allah ay qadiruna shin suna da iko ala al-irad akan bijiri anha wal furad da gudu min hadari da la summa ja'u ku sannan su zo ma ma'dufun ala suduna ya halifuna billah suna rantsuwa da Allah in ma aranna mu mulki ba bil muhakamata da kai hukunci ila ga ka zuwa ga wani ka illa ihsana sai don sulhu wai dauka abin da an kai ba kai ga manzon Allah ba kai ka abadan asharaf wai manufarsu sulhu wato tawfika da taruwa ta'alifan bainal samaini wai hada kan masu husuma bi taqarrubi da kusanta bi bi hukunci duna hamli alama ala amri alhaqi ba sun dauka ba bisa ga al'amarin gaskiya su kai ma wanda ba musulmi ba a'a wanda magana dai sa. أولئك الذين أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم وأن سوني وأن الله يسعى بين أشكين زكاة من النفاق إلى منافقين وقد من ذلك أريسوا في أذنها أشكين أذنسوا duk abin da sun ka faɗa na uzuri ƙarya su kai ya kai annabi Muhammad fa adil anhu kauda kai gaban su bi sabhi da kauda kai an kabuli uzurin gaban karba uzurin su wa izhum imtu barkati awhum Allah ta da su Allah wa qul lahum ka faɗa gare su fi sha'ani anfusihim a cikin sha'anin kansu kaulan zance baligan wanda ya kai matuƙa mu'siran mai tasiri bi cikin su ai uzurhu tsawata su yanzu mutum su dawo an kubrin gaban kai su zan su yi ridda hmm. na'am وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما تكما wa ma arsalna min rasulin ba mu aiko wani manzo ba illa li da asirin wa mai da'a bima ya ima amara bihi ga abinda umarni da shi wa ya hukuma ya hukunci bi iznillah da yarda Allah bi amrillah wa man lam yarda duk wanda bai yarda ba da hukumi da hukuncin manzon Allah wa lam yaqbal bi kabir salisu manzoncin manzon Allah ba huwa kafirun wannan kafiri ne yastawjibu ma yastawjibu al-kuffar ya cancanci abinda kafirai sun cancanta saboda haka wannan da an haka shi wanga munafiqin jini ne ya kai gaban za bawo magana neman wanka walau annahum iz zalamu anfusahum da dai su lokacin da sun ka zalunci kansu bitaha bitahakumin da hukunci su ila dagutu zuwa ga dagutu ja'u ka sun zo mata ibnu sunna wasu ba wastaghfirullah sun ka nemi gafara Allah wastaghfir lahum rasul manzo ya nemo su gafara ubangiji fihi iltifatu an al-hidayah tafhiman li sha'ani la wajadu Allah wallahi da sun samu Allah tawwaban mai karɓa tuba alaihim gari su rahiman mai jin kai lahum gare su hmm. ba su yi haka ba sai sun ga dauki nasu hanya ta salo don haka sai Allah ya basu da kayan Allah tsare hmm. to ci gaba فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما ما قضيت ويسلموا تسليما wannan aya abin da take nuni duk wanda bai da hukuncin Allah ba da hukuncin manzon Allah to kafiri na duk wanda bai da hukuncin wani shugaba adili ba fasiki na wannan abin da ake karantawa ke fala za'idatu la'in nan za'ida za'ida ce ko kuma fala ya ba'alu kenan ko kuma laysa al'amru kama yaquluna al'amari ba kamar da suke faɗa ba wa rabbuka nan rantsuwa da ubangijinka ai usimu bi rabbika yana rantsuwa da ubangijinka la yu'minu ba zama masu imani hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum sai sun mashi ka kotu ga duk abin da ya gudana tsakanin su muna tare da kowa ashe kenan mutane ba su zama masu imani sai sun yarda da hukuncin Allah da hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun la ya ji dufi a mutum sannan bayan yi musu hukunci ba hausa samu cikin ransu da kunci kan kunci au shakkan ko ko shakka amma ka zai ka bi ga abin da hukunci da shi amma idan hukuncin Allah na gudana gare ka ko hukuncin manzon Allah ya gudana gare ka ka tsaya kana shakka to kai baka cikin masu imani Allah ya kare wa yusallimu su miƙa wayayen ƙadu su bija da hukumika ga hukuncinka ta salima miƙa wuya min gairi mu'aratin ba da bijirwa ba ayyan qalu hukumika in iyada la shubhata fi wato jayuwa wadda babu wani shirki ba wani rikici cikinta ta da zahirin da zahirin su ba din da su ya zanga ba dai an miƙa wuya duka duka to bayan wannan ci gaba ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا آه ولو أننا كتبنا عليهم ashe waɗanga da muke ganin haka da mun wajabta gare su an mufassara an kutulu an fasa ku kashe kanun ku aw kharju da diyarikum ku ku ku da gidan bijin ku da an wajabta gare su cewa kowa ya kashe kai ne ko kuma ku da gidajen ku ka tabna ala bani isra'ila kamar yadda muka wajabta ga bani isra'ila ma fa'alu wallahi ba su aikata ai al maktuba abinda an kawo ta alayhi gari illa qalilan sai ka dan da rafa'a al badali wan nasbi al istisna'i min minhum daga cikin su ku duba al'ummomin suna gabata haka ɗaya aka ce ma mutane don sun yi laifi duk wanda an mai laifi to mara laifi ya kashe shi shi a tuba babu tuba illa mara laifi ya kashe mai laifi in sun tashi tuba ko kuma ku tashi kusa da gidajenku to ashe ku waɗanga mutanen inda ku an kawo wannan wallahi ba ku yi to sai sai na abubakar ya ce da sabitu bin qais da ibn mas'ud da ammar o'o suka ce wallahi law umirna la fa'alna mu kan wallahi da an umurce mu wallahi da mun yi in an ce mu kashe kanmu shi atuba wallahi muna kashewa in an ce mu ta mu bar gidajen mu wallahi muna hita sai ga magana ta kai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce inna min ummati larjalan azbatu fi qulubihim min aljibali arrawati wallahi cikin muta cikin al'umma ta ina da mutanen da ya zama zuciyarsu tabbatatta ta ta dutse ka kuwa wagga magana annabi yayi ta ga sayyidina Abubakar da Sabitu bin Qaisi da ibn mas'udin da ammar bin yasir duwa zuciyarsu ka huwata ga imani ta hika wa zuciyar kasa wannan yabo ya kai karshe walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi wallahi da sun aikatar da abinda an kai musu wa'azi da shiya min da min da rasul manzon Allah lakana khairan lahu da ya yayi alheri gare su a da yayi dan tazmin tabbatarwa ta hakikan imani tabbatarwa ga imani su Allah ka ba mu ikon biya ku ci gaba wa idan la'atainahum min ladunna ajran azima kuma wa idan ayyalau sabatu da sun tabbata akan haka la'atainahum da mun ba su min ladunna da gummu min na da gummu ajran lada aziman babba babba huwal janna shi shiga gidan aljanna Allah ka ba mu aljanna wala hadainahum siratan mustaqima wala hadainahum da mun shiryar da suwa siradan hanya musu kima daidaiciya huwa shari'atul islam shine hanya musulunci shari'a musulunci allazi yu'addi ila iqamati al-adl wa salam wadda shari'ar musulunci tana bayarwa zuwa ga tsaye da adalci da kuma samun zama lahiya a zafin duniya wa amma fil akhirati wa jazaohu amma a alkiyama sakamakon Allah yana bashi shi ga ayar da aka gaba in Allah ya so misali Allah ya ce wala hadaina hum sirata mustaqima fi addai da hadisin manzon Allah man amila bima alima warasahu Allah ilmin ma lam ya'lam hmm. duk wanda Allah ya ba ilimi ya aiki da ilimi Allah zai gadar da shi sanin ilimin da bai ku karance shi ba ku aiki dai Allah ka taimake mu amin to mi a gaba ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا تو sabai suka ce ya manzon Allah mu dai abin da aku kan mu gare ka ga munan duniya tare da kai mu shiga nan tare da kai mu zauna tare da kai mu yi hira tare da kai mu ci abinci tare da kai mu zauna amma aljanna in an mutu an ta alkiyama kayan mu na nisa na ka zama daban namu daban don aiki mu ba ɗaya ba sakamakon mu ba ɗaya ba Allah zai kai ka sama ya mu ƙasa sai annabi ce ku saurara sai aya ta jida hmm. Allah ya ce wa man yuti illaha wa rasula duk wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a shi ma amara bihi ga abinda umurni da shi ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihi waɗannan suna tare da waɗanda Allah ya ni'ima akan su minan nabiyyi na annabawa wa siddiqi da siddiqai masu kai gaskiya kul afadul afad wato mafificin sabon manzon Allah al'ambiya annabawa ne mubalagatin saboda kai matuƙa su fisiri wata ziki annabawa sun kai matuƙa gaskiya da gaggausawa wa shuhada da kuma shahidai wani sun kai shahada alƙatala fi sabilillahi wa salihin da bayan Allah na gai gairu man zikir wannan ba mamata ba kai oh, oh wa suna ulaika rafika waɗanda za abokanka hmm. ka san dai wa ga abutaka kai kyau ya Allah ka samu mu da waɗanda ba a'a rufaqa abokani fil da cikin aljanna bi an yastamti'a mutum ya ji daɗi fiha ciki ya ru'atin da kallon su wa ziyaratin da ziyarar wa quduru ba amda halatta ta da su wa in kana maqarruhum ko da yake wurin zaman su fi darajatil aliya a cikin daraja madaukakiya bin nisbati ila gairin in an ka jingina zuwa ga wasu wannan aya ita ta natsar da sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da zamantakewa su da manzon Allah in alkiyama ta tsaya Allah lokaci ya manzon Allah kai mana nisa yanzu shi ke nan duniya zaman da muke tare an ka sai aljanna sai dai mu bide ka in muna bukata ba mutane to ga aya ta ji suna tare duk wanda ya aikin kwarai na tare da na kwarai Allah ta samu zan tare da kwarai o'o oh, oh, wannan abu ta mai daɗi ta Allah ka dani mu samu wannan abutaka to ci gaba zalikal fadlu min Allah wa kafa billahi alima to in Allah yace zai baka abu ka kai shakka domin Allah shi adda abin bai kuma shi ka bai ba mai itare shi zalika ay kaunum kasancewa su ma man zikira tare da waɗanda an ka ambato hutar on khabaruhu al fadlu al na min Allah daga Allah tafaddala bihi alaihim Allah ya yi alkhairi da shi gare su la annahum la naluhu bi da'atin ba sun samu wannan ba da aikin su wa kafa billahi alima Allah ya ite zan masani bi sawabil akhirati sakamakon lahira fasiqu bima akbarakum bi ku amintu da abin da Allah ba ku labari wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labari irin misalin masani wanda ya san labari shi zai baka wanda bai san labari ba in ya faɗa ma magana ƙarya shi saboda haka Allah shi ya san abin da zai ba su ya faɗa ma magana na su kawai Allah ka ba mu to bisa ga irin waɗannan shi ke sa mutum shi yi ƙoƙari shi aikin kwarai bisa ga irin waɗannan shi ka sa mutum shi yi ƙoƙari shi kamanta bisa ga irin waɗannan shi ka sa mutum kullum ya zama bainal khawf war tsakanin tsoro da dan maharrama Allah ka ba mu rahamarsa to ci gaba alhamdulillah alihi washabihi ajma'in faliman tabi'a bi sani ila mitin ta'ala wa kamar kullum muna sauraron wannan karatu a babban masallacin jama'a da ke tsohon manka a garin birnin kabi wanda Sheikh Abdulrahman Isa Jika shugaban musulman malamai na jihar Kebbi ke gabatarwa tare da Alhafiz Abdulrahman Ahmad Hussein Jos. A wasu ce wai sun ji an ce Jos da ana cewa ta ko ba shi na fato shi na. ta aiki ya kai shi kuma ya dawo gida a Jos. Insha Allah. Mai tambaya na farko yana cewa Allah gafarta malam. ko ya dace matan aure da budare su dinga fita karfe ɗaya zuwa biyu zuwa masallaci wurin ta tahajjud ko yana halatta matan aure eh. da budare su dinga fita karfe ɗaya na dare zuwa biyu domin eh. zuwa wurin sallar ta hajji. to sallar farilla Aisha ta ce da annabi ya ga abin da mata sun ka fara baya gare da ya hana su zuwa masallaci in ji sai da Aisha sannan ita mace ta yi sallah ƙuryar ɗakinta ya ta yi sallah bakin ƙofar ɗakinta ta yi sallah bakin ƙofar ɗakinta ya ta yi sallah cikin hwalonta ta yi sallah cikin hwalonta ya ta yi sallah farfajiyar gidan mijinta ta yi sallah farfajiyar gidan mijinta ya ta yi masallaci wannan hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato komi na na ya kamata a da tsari ko namiji ya yi sallah gida ta nahila ya haife masallaci shi ka Allah ya ganar da muwa a wannan mai tambaya ta gaba ce Allah gafarta malam a mace ce take yawan wasawasi a cikin sallah hmm. yace to ko ya dace ko kuma yana yiwa ko wace sallah ta yi ta yi sajada ba a biya akan wannan wasu a ta yi kokari ta bar wasu sai in ya jaye ta wannan za ta iso wanga matakin don akwai wannan magana ya eh, amma ta yi kokari ta kore wasu ko ta san abin da ka jawo shi da tunan guje shi na'am sai mai tambaya na gaba yace idan mutum ya zo ya iske an kada sallah haka sai ya zo ya samu wani shi raka'a biyu ya samu yace ko ya samu ya bi shi sallah a'a domin wannan a mai ciko na shi bai kamata ya bi mai ciko sallah saboda shi wannan mai cikon wasu rukunai na suna can rataye ga liman to shi ko in ya ɗauke na wani to ina ya rataye na shi don haka kaf ku saba ga liman wurin sallah hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka fassare shi inna ma ju'ila al-imamu li utamma bihi an sanya liman don a yi koyi shi wannan hadisi da shi malamai suka yi hujjan mai sallar farilla bai bin mai nafila mai sallar azhar bai bin mai la'asar domin abinda liman yayi yake aiki yake yasa gaba yi niyya da shi azhar to kai da ka to baya gare la'asar ta ka saba liman ko ka saba mishi ba ya sa gaba yana sallar azhar sai ka zo kana sallar la'asa sai ka zo kana sallar yana sallar nafila sai ka zo kana sallar walla baya gare shi ko sawa ko fasawa ba inna ma ju'ila al-imamu li Utamadi. bihi saboda haka wancan shi ya bi liman kai wancan zo ka bi shi ka sawa Allah ya gane da mu na'am shi gaba a sai me tambaya na gaba na'am yace Allah gafarta malam ko yana halatta a yi ba ba tare da an rika sanda ba eh an so a rika sanda in za a hudu ta sallar juma'a in za a ta yaƙi a rika takobi ko mashi kuma ita sandan magani ta don gudun kada su wa liman waya su haɗi shi a hikimar rika ta don haka wadda an ka gado anai sun an ka so yanzu a yi haka nan Allah ganar da mu sai mai tambaya na gaba yace Allah gafarta malam menene hukuncin magidancin da yake nuna bambanci a tsakanin iyalinsa yake nuna bambanci a tsakanin iyalinsa ma'ana ƴaƴansa to wanda wanda adda iyali bai adalci ranar alkiyama zai tashi da shan doguwa shan inna duk wanda kaga ya tashi ranar alkiyama da shan inna gehe jiki ne guda ya yi to azzalumi na ga iyali ne nan duniya za ka sai can abin zai bayyana gare shi za ka koyi adalci tsakanin iyalai amin ka ta malam wajen ƴaƴa ne ƴaƴan da uwarsu ba ta gidan na'am su yake nuna bambanci ga ai ƴaƴan amana na gare in yace amana duk guda ta na'am na'am a sai mai tambaya na gaba mm. yace Allah gafarta malam wata shine yake neman mace aure haka bajaura Hmm? bazaura ma'ana bazaura hmm, to sai ya ce kuma bata hausar Allah to gauruwa wa gauruwa ah, wanda ka faɗi nan bazawara ya haka to bazaura to shine ce. Allah ya jirabce shi kaddara ta shi ya afka mata bayan afka mata da afkawan kuma sai tuna dai ya samu kai ne cikin wani hali sai ya fita ba tare da ya inzali ba yace idan har za su yi aure sai ta istibra'i eh sai ta istibra'i na wannan zina amma wala ya haram bi zina halalu wannan bai haram sai aure amma ya ji tsoron Allah ya bayyana haka nan mm. a ah, sai mai tambaya na gaba yace menene hukuncin mutumin da ake sarki ga abinda shi bai aikata ba a masu zargi na yi su ji tsoron Allah su bari kuma sannan shi in bai aikata ba kai ya damu amma in ya san ya yi ya tuba ma Allah in illata in kuma tuhuma ta ta aka yi aka kai shi kotu in gaskiya na abin nan shi kashe wahal da shari'a domin in tuhuma ta yi ƙarfi ana ba mutum ranzuwa wata mutum in ƙauye bi hata ji hmm. yamilu matuhumin walai san tankali na'am sai mai tambaya na gaba yace ga ta malam ina jin wasu malamai suna cewa Allah yana sama wasu kuma suna cewa yana ko ina haka yana son ƙarin bayani ga waɗannan maganganu a nassi abinda ya zo na ƙur'ani Allah shi ya ambace ka yana yana sama haka na hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka sun ka ambata a ƙayaki Allah shi ya sani sai ka bar al'amari gare shi Ah, irin wannan abin da ya zo da mushkila wa kullu ma ja jaa bi lafzi yufima awwuluhu aw qul fihi rabbi a'lam duk abin da ya zo da mushkila kamar yadullahi ko yanzu da rabbana tabaraka wa ta'ala ko ana ra'astawa to in ka fade shi wanda yake din nan to ka ce Allah shi ne masani ko in ka ce iko ne kamar da ke to kai tawili to fassara malaman ƙarshe kenan مفولين أو معولين كالأولين أو كالآخرين ما كان من خير وشر منه يغفر غير الشرك كف عنه إن شاء عبد الله saboda haka kuka tawili kuka tafwili tafwili shi a fasara sahabban manzon Allah har karni na biyar wanda an ka faɗi abu haka aka faɗi ne wasu da sun kaga kaman imanin mutane ya sauki wajen tauhidi shi na suka yin tawili don kada mutane su sifanta Allah da mutum to in mutane sun karatu duk dai in mutum ya faɗa ce amma Allah ke sani wani mutum ya zo ya ce ya imamu yana ce imamu na malik ya zo tambaya ya ce Allah ya ce alar ashistawa wal istiwa wa ma'lumun ya ce istiwa sananne na shin kakana sai imam malik ya ce wal istiwa wa ma'lumun wal khayfu majhulun wa su'alu anhu bid'a yace ku hissuwa min dan bid'a daga matakata Allah ya gane da mu kuma insha Allah nan zamu dakata sai gobe tare da fatan akwai yan uwa musulmi masu neman addu'o'i na matsaloli da kuma bukatoci Allah ya biya kuma tsalli Allah ya yi baki da sallu ala nabiyil karim اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حمد مجيد الله غفر تامن غفر تام يا مدمال ممو ya Allah ubangiji ka ji kan wanda suka gabace mu wannan ayyuka na alkhairi ka ji kan mu wannan kungiya Sheikh Sumar Idris da malamin sanata Sheikh Abubakar Muhammad Gumi malam da yake gabatar da wannan tafsiri Allah ka saka mu alkhairi duk jama'an alkhairi da ake zuwa nesa da kusa don gudanar wannan aiki Allah ka saka mu kowa da aljanna Allah ka daga darajar kowa a cikin mu ka biya mana bukatocin mu na alkhairi wanda suka rubuto da wanda ba su rubuto ba kafin mu sanin kowa abin da yake nema a wurin ka na alkhairi Allah ka tsara shi da mu baki ɗaya da shi wannan wata Allah ka samu alkhairin da ke ciki ya Allah ubangiji ka dauki musulunci da musulmai Allah ka ruguje kafirci da kafirai ya Allah ubangiji muna roƙon ka samu cin bayan ka wanda zaka yantar ka yi wa gafara mu karanta al kafa daya Allah ka amsa mana wannan addu'o'i الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا الذي أنقذ ورفعنا لك ذكرك فإن مع يسرا إن مع يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب masu ɗaukan wannan karatu suke yaɗawa ga NTA ga Kebbi TV ga rediyo ga kuma FM da ainihin kamfanin shi Alhaji Abubakar da masu yaɗawa a intanet muna fata Allah ka saka mu da alkhairi Allah ka tasirantar da wannan karatu a duniya baki daya bismillahir rahmanir rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وكنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن, ومن اليقين ما تعول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا أبدا مما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا تجعل النار هي مأوانا واجعل الجنة هي مأوانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لنا سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين